Mallumma an shagala da ɗarikar tijjaniya an shagala da izala an shagala da shi'a da bi ma'ana bambancin eh, ra'ayi a cikin akidun nan wayannan duka shekaru ga wata kuma ta fito to ita wannan da ta fito ita sai da nasir abin da take yi a cikin wannan da suna cikin da suna musulunci gaskiya ma bai kamata a zauna ayi shiru ba saboda kuma abinda matar fito take da'awar ita batijja ita wannan ba domin mun ga abinda domin na rasa jama'a eh, ku fahimce ni wasu ababa da yawa shi ga wani in ya je ya ɗauko wani shirmen shi da wasu ababa shi kaga shi fake da hoton Shehu Ibrahim da wasu ababa wayannan ababa kuma duka kana gani ɗarika eh, tijaniya ba ta kumsa wannan ba ba ta san ma wannan ba ma sam ba ta san wannan ba musulunci ba ma ɗarika tijaniya musulunci ma bai san wannan ba ma sam to amma abin da ya bani mamaki shi ga ya an zauna an yi shirin kuma kana ganin irin mabiyan da take da shi take kwashewa a cikin musulunci da aka zauna aka yi shirin gaskiya mun aika mata sako muna jiranta ta amsa mana sako domin wai tana nan Abuja uh, saida nasar mun aika miki sako ki duba kin ga inbox ki mun aika miki sako ki zo ki nuna mana wannan abin da kike yi kuma abin da kuma ya bada mamaki shi ga abin da ta kawo musulunci bai san wannan ba mun taba ganin wannan ba amma mallum ma an shagala da uh, kurakuran da aka gani a cikin ɗariƙar tijaniya kurakuran da aka gani a cikin izala which is very good da ya kamata a gyara kurakuran da aka gani a cikin shi'a which is very good ya kamata a gyara duka yana da kyau to amma ina gani ga abinda ya kawo min babu aula saboda ka duba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba samun a ce wai yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai diyan annabi sallallahu alaihi wasallam na na fadi ma ta iya talid an yi limanci da wasu ababa a addinin musulunci bai bar mata baya ba amma irin wannan da kaga ta yi kuma abin da kuma ta sa makanta shin ita ba jana ne saboda kaga irin kowa je kwashe shirmen shi in kowa je kwashe shirmen shi yanzu shi kaga a'a wa yake gani ya kamata ya hada kansu da su shi zai hada kanshi da ya kawo hoton Shehu Ibrahim wanda Shehu Ibrahim ma bai san bai san bai ma san hanyar ka ba ka duba abin da ta je ka duba abin da suka sa na na Shehu Ibrahim na batun wani Sunday ko menene mu abin da muka sani a cikin musulunci wanda kake gani shehu ibrahim ma har limami ne ba shine ranar juma'a yana ba da hutuba ya kuma ba da sallah to amma me yau haka wai ranar lahadi kaga ta hada hotonta da kuma na shehu ibrahim kuma shi ta saka kan facebook da kuma kowa yake gani ka doke shi da wasa za mu gayyace wannan mata kuma muna son malluma don allah kowa ya fito saboda kaga abin da ke tafiya mun san kowa na da freedom of religion kana da freedom of religion da za ka yi religion ka da wasu ababa mun sani to amma ka fake da addinin musulunci ana cuta ka fake da addinin musulunci ana abin da kuma ba daidai ba wanda ma musuluncin kankanta ma bai santa ba abin da sa nake muku wanga magana wannan mata ko kun ɗauke shi da wasa da aka kawo min batun ta cikin jiya na jira kawai video ta kawai muka saki muna jiran mallum masu zuwa su nuna mana me yi wannan amma na yi fako na yi bibiyan ta kaɗan kaɗan kana ganin wannan mata ta kwashe jama'a sosai kan a farga shi kaga abin da ke ban mamaki ya kamata malluman tijaniya ku tashi saboda ta fara haɗa hotunanta da na shehu ibrahim tana yadawa to bai kamata a yi sake ba she lokacin da abu ya zo ya yi wari bi ma'ana kaga a'a wa'anda ba su ra'ayi ko kuma makiyan tijaniya shi a ɗauko ana kafa hujja da shi wannan lokaci ne da ya dace a'a bari a tashi a'a tun abu na ɗanyensa kana gani wannan ko ba yau ta fara ba saboda ta kwashe mabiya sosai da irin ababen da take yi da wasu ababen da take yi kana ganin wannan babban ce wannan babban turu turu ne ma santsan da take yi kuma kana ganin ga gata da alkur'ani ga kuma ka duba wannan hoto da ta kawo na Shehu Ibrahim da ta saka. Kuma ka duba ababen da take yi, ka duba mutanen da ke zuwa sai bayan gida eh, ana zuwa ana layi ne eh, gidanta. Ka duba jama'a. Eh, wai tana cire ma wata aljanu ne ko menene ga abin da yake faruwa. Kana ganin mutane na zuwa gidanta sosai in the name of wai ana zuwa neman taimako mun san za ta yi abinta in dai ta ce a ita ga abin da ta kama ga abin da amma kata ka fake da musuluncin nan da kuma a ɗarikar tijjaniya which muna da manyan ɗarikun tijjaniya mata da muka sani kamar ga saida umu hani daga najeriya wane ne zai ce cikin ɗarikar tijjaniya bai santa ba wane ne bai santa ba a cikin ɗarikar tijjaniya shin an ga tana yin haka domin ai ita hujja ne kamar sai da humani ai ita hujja ne a cikin ɗarikar tijjaniya to amma in an ga an ga tana yin haka ka duba wannan mata fa da muke magana kuna ana ɗaukan shi da wasa na ce a ah, ba a ka a cire ido na ce muku layi ake yi layi ake yi cikin gidanta ana layi ne ka duba kan da ka san ana church kan da ka ana church ka san ana coci to haka matan nan take preaching ɗinta haka wannan mata take yin nata ko bai ka ba abin a zauna a yi shirin bane shi abu ya yi wari abu ya zo ya kai inda ba iya a, a yanke shi very simple sannan a ce za a ɗauki mataki yau ga ɗan uwa da kusa eh, ga, ga wanda ke kusa da mu malam abdul jabbar an tashi an ɗauki mataki aka ɗauki mataki aka je kotu aka yi kaza to me yasa irin wayannan ababa kuma ke faruwa shi kaga a zauna a shiru in dai shi an ya dauki mataki a kansa to me yasa irin wayannan shi a zauna a shiru ka duba abin wannan wannan wannan mun san ana laya a ce wai za a yi laya amma wannan cikin ababen matan ga wannan wannan ai ba laya bane wannan ai turu ne sun san wannan abin da matan nan take yi wannan ababen da take dubin da na bibiye ta na bibi. wallahi na ɗauki eh, eh, suna shiga kwana biyu ne nake na bibiye ta da kyau wayannan ababa duka ta zo ta post ta hada da shi hoto shehu ibrahim ta zo kuma ta hada da qur'ani wayannan ababan nan wayannan ababan ai ai ba laya bane wannan wannan wannan wannan wannan ga gunki aka sa gunki a cikin kwalba da sunan musulunci gunki aka sa cikin kwalba da sunan musulunci ta saka akan facebook wai ita kuma kaga ta zo tana wai karanta alkur'anin ta da sauransu wannan ababa na ta kawo shi musulunci ya gaji wannan to ta zauna da alkur'ani ga alkur'ani gabanta ga ta da alkur'ani gabanta wannan ababa na musulunci ya gaji wannan wannan na musulunci ya gaji wannan wannan ababa da ta kawo wani of those ababa kaga bai kamata a ce wai an zauna an yi shirin an kyale har wannan abu yana kuma kaga mutane na kawo jinjiri duba layi ake yi a gidanta ka duba wannan duka layi ake yi gidanta layi ka duba ana shiga ɗaya bayan ɗaya ka duba irin mutanen nan kuma kowa ya zo wurin da suna musulunci kowa ya zo wurin da suna musulmi kowa ya zo wurin wannan mata da suna mai suna musulmi da lullubinsu da kominsu sun zo suna ganin sun zo wurin eh, malama musulma ka ganta ga alkur'ani a hannunta ga tarbi tarika ga alkurani hannunta ga kuma tarbi tarika kuma da suna musulunci ga ta anan ga tarbi a wuyanta shin da'awar me take yi da'awar me wannan baiwa Allah take yi wai ta cire wata aljana wannan wannan we don't care about wannan ba ruwan we don't care about that ke ki tara mutanen duniya da ki cire musu aljani amma sama kanki kawo akidan kanki ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala ya je ada eh, asabla ya wahala da sahabbai aka aka ba shi suna musulunci sama kanki ko kuma musulunci ma yake kawo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam na kowa ne annabi na kafirin kowa ne annabi na kafirai ne annabi na eh, musulmai ne annabi na duwatsu ne annabi na iska ne annabi na aljanu ne annabi okay to sama kanki naki ba tijaniyan ba sama kanki naki wani suna kike kirkira kin cire ma wasu aljanu wannan maganan ki ne amma abin da ya kamata mu gane shine abu daya wannan abu bai kamata yana yana yana gowon ba tun da aka yi eh, ya sura shiga duniya ni ban taba ganin wanda ya zo a cikin musulunci wai yana ana preaching masallacin ba san ana sallah ayi addu'a amma me ya haka ku duba abin da take ke! ba me anointing

آمين إزايا آمين بسر يا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله النبي قم لا حول ولا قوة إلا بالله آمين آمين Go by fire. Out by fire. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Touch your chest. Allah restore peace of mind. Amen. And give you more knowledge. Amen. How are you? Come. Amen. Stand there. Please, somebody should go my room and give me my book. You check the dining, you see that. Somebody, anyone. Come, how are you? What do you want me to give you? La holo, la quarter. I was becoming to light of my La holo, la quarter. spirit of barrenness, I cast you out by spirit of barrenness, I cast you out. Out of the body. Out by fire. Out by fire. Receive the arrows. La holo, la quarter. Touch your home. Touch it. Get up. Let me touch it. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة لا كلمة شيء أبو يا مام لا حول ولا قوة إلا بالله It is not. Look at me. Amen. What in the series? Huh? Waiting be three years. When do you marry? 19. Let me count it. Three years. Waiting be three years. When do you marry? 2019. How many uh, years? Three years. It's still remaining three years for you to conceive. But if you want to conceive, now follow me. Pita, pita hizo kijida za vinama. Illa billahi lalil azim. May Allah answer your prayer. Amen. May Allah give you what belongs to you. Amen. There is something that, that God created you with. That thing is not yet to come. But after today's prayer, may that thing begin to locate you. After today's prayer, may that thing begin to locate you. Ba irin wasan yaran da ake yi da take yi da sunan Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani munafurcin ko da za ta yi, da za ta yi sharrinta, da za ta yi sharrinta, shi ta hada kanta hotonta da hoton Shehu Ibrahim duk wani wani sharrin da za ta yi she ta hada hotonta da hoton Shehu Ibrahim kaga duk wani sharrin duk wani munafuncin da za ta yi da ta hada sharrin ta za ta yi mai ƙarfi, da ta sharrin ta mai ƙarfi. she ta hada hotonta da hoton Shehu Ibrahim she kuma aka zo aka saka akan Facebook duk wani sharrin to kaga wannan kan mu ɗauke shi wani abu wannan kai da zaka dauke shi wani abin bangaranci wallahi zai faɗi a kanka kai ba domin kaga wannan ana wasa da sunan Allah ne da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulmi wani musulunci ya taba irin wannan preach irin kan da ita take yin nan wani musulmi wani musulunci ya taba preach irin wanda take yin nan kuma ma ba ma ma namiji ma ƴa mace la eh, la wala quwwata da suna kuma ki kara ma da suna na sallallahu alaihi wasallam cikin wannan wasan yara wasan yaran da take yi wurin to mun gayyace ta ta zo ta nuna mana ina aka taba samun irin haka ina aka taba samun irin haka ina aka taba samun irin kuma malluma bai kamata malluma su yi shiru ba ya kamata wannan a yaƙi irin wannan abu domin kaga abin da ya sa eh, eh, eh, fitinan da ke cikin wannan abu kai ka ɗauke shi cewa kamar ba ruwanka ka ɗauke shi cewa ba ruwanka amma da na bibiye wanga mata ba abin a zauna a yi shirin bane wallahi tana da jama'a sosai ta kwashe duba ta kwashe jama'a gaskiya malluma ke cewa wai wallahi wai zamanin nan ko shedan ya zo wallahi zai kwashe jama'a ko shedan ya komo wallahi zai kwashe jama'a kuma wallahi gaskiya ne ta kwashe jama'a wasa wasa wasa ana ɗaukar abun nan da wasa wasa wannan ta kwashe jama'a ne sosai ta kwashe jama'a tana da jama'a ne sosai ba shi an zauna abin yayi nisa abin yayi karfi sannan a ce wai za a zo a zauna wai za a yi magana ba wannan mata ta kwashe jama'a sosai ka duba layi ake yi ka duba gidanta ba layi ake yi ake shiga ɗaya bayan ɗaya duba gidanta layi ake yi ake shiga ɗaya bayan ɗaya ta kwashe jama'a sosai tana da jama'a sosai to irin haka ba ita ba a cece wa'anda ake ta sakawa kan social media suke gani wani yana ganin yana da bukata ga abin nan shirmin da matar nan ta sa take kan take yi kan social media ta fura iska wace ta fadi ta buga cikin mace ta ce mata baki taba haihuwa ba na taba cikin ki zaki haihu wasu abab wani tana cikin wani matsala sosai idan ta ga haka ita ma ta karya kenan tana ganin kamar na wannan mata take an ce wannan mata eh, ita eh, sunanta nan ah, eh, sunanta sunanta ma ya sunanta ma na manta ma da sunanta Saidat eh wai Saidat Saidat Nasar tana Abuja to bari mu je mu nemi Saidat Nasar daga Abuja kaga wayannan ababa yana da kaga wani kuma kin haifu kin ɗauki yarki wani irin albarka ita wannan sai da za ta sama yarki wani albarka za ta sa ma yarki kin da kin kai a sa ma yarki yaro ya tashi ya zama wani ganjigaga wani musulunci yaro ya zama ganjigaga yaro na miki duka wani musulunci ya kawo irin wannan gunki da kaga wannan gunki mu yi kanmu gaskiya mu aje wani batun bangaranci kai da kanka da kaga wannan gunki ka san batun turuwa ke yi batun turu ake yi turu ake yi tsantsa gashi nan ga abin da ta kawo a cikin kwalba da wasu an daure wani wanda ma ka daure shi ma shi mu ce masa wayo ya tashi kawai yana ta nafilan dare ya kama Allah kawai yana ta yi ya kama nafilan dare ya kama salati annabi kawai yana ta yi domin an riga an daure wani ga wani kuma shi kadai ta samu ta daure an daure wata ita kadai ne ko an daure wani shi kadai ne kawai shi kina Allah kawai sani kuma da za ta daure ma wanda ta gama su su bin ma za ta daure bata hada su su duka suna son juna ba kana gani ta bar su duka sun ba sun ba juna baya lalle ta hada kiyayya kenan lalle ta hada babban kiyayya kenan ta bar sun juya baya aka ɗaure aka musu wanga daure ai wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayi ina gani har kiyoma kai da bishin ba za ku taba shiri ba kenan Allah ya raba mu da haka Allah ya kiyaye mu da haka Allah ya kiyaye mu da haka duka wannan mata akan su rashin wall ɗinta ta sassaka irin wayannan ababa kuma babban ma babban ma babban sharin ma da nake ganin ma yafi duka ta ta je Qur'ani gabanta ga ta nan tana karanta Qur'ani ban san me take fassara musu ba me take gaya musu ba Allah kawai sani kuma irin wayannan mutane ya baka mamaki wala Allah ya basu Allah ya basu fa ilimi fa Allah ya basu ilimin ya baka mamaki ta karanta maka Qur'anin ta ya baka mamaki ta karanta maka Qur'anin ma wala Allah ta fassara maka ma Qur'anin ma sosai ta karanta maka Qur'anin wala ta fassara maka ma Qur'anin sosai shi yasa jama'a gaskiya mallumma ya kamata mu tashi mu tsaya ba muna kira mallum amma wanda muka fi kira sosai sune malluman tijjaniya gaskiya mu yake wannan hoto da ta gama kanta da shehu ibrahim nan a yake wannan na farko gaskiya sa'an nan kuma duk mallumma da kake da kishin addinin musulunci duk malamin da kake da kishin addinin musulunci wallahi kaka duba wurin hoton shehu ibrahim da ta saka ka duba Kur'anin da ta sa gabanta ma take wannan tsiyan da shi gaskiya mun gayyace ta qur'ani qur'anin Allah da ta ajiye gaban da take wannan abu da shi kuma jama'a da ake tsayawa gidanta ake layi bai da wannan mun ko gidan boka ko gidan ana layi mun sani to amma ta mai da ka ta kira ta sama kanta wani suna daban ta sama kanta wani suna daban ya fi da ta ta sama kanta wani suna eh, musulunci kuma har kina la hawla wala quwwata kina kuma kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam da baba which kamar wani abin wasa kwanaki sahara eh, menene sahara report ko menene suka yi zance da suna nabi sallallahu alaihi kowa ya tashi oh domin su ba musulmai bane ko dai to ga wata wanda take da kanta wai musulma kwanaki zance na eh, shi Sheikh Abdul Jabbar har yanzu ana zuwa kotu musulmai kowa ya tashi mun tashi kowa muka ce a ba mu yarda da haka to amma ga wata kuma ga wata kuma tana nan tana jin dadin ta har gobe tana tana da mabiya irin wayannan ababa suna nan da suna kuma tana ya za ta canza mana kan da ake ibada ne ibada mun sana sallah na tsaya masallaci yayi sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi shi shehanan eh, jani'a ko kakkan muka san sun yi shi eh, mallumman izala muka san suna yi shi mallumman shi muka ga suna yi muna zuwa kowace shekara muna haji Aje kuma in ka je hajin abin da kake tsayawa garin ka kai sallar nan shi kuma nawa kake sa kai to yana ka juya muna wani yana ka juya muna yana ka juya muna ah, abin nan yana ka juya muna eh, ibadan ne wa kamar ta juya ka juya muna ibadan kuma mace kuma tana da mabiya kamar ta juya mana ibadan ne kuma ba abin da ya kamata wai a zauna wai za a yi shiru a kansu. wani musulunci gwada ibada ina wani musulunci gwada ibada haka wani musulunci gwada ibada duka ne duba wani musulunci gwada ibada amin amin amin wani musulunci gwada ibada haka ban ga wasan yara yara an sa yau amin

za mu jira za mu ba da kwana biyu mu ga sakon za ta tanka mu ba za ta tanka mu ba mu san abin da za mu yi insha Allah za mu aika mata sako muna jiran ta ga sakon in an ga sakon mu ga ya za ki wannan sako ki wannan sako daga nan mu san kan da za yi kuma gaskiya mu ma mun alkawari a nan she mun zo da malluma a zo a nuna daidin wannan ba daidai ba ne daidanta ba daidai ba ne wannan a nuna a nuna mana daidai ba daidai ba ne kuma jama'an da kuke ganin haka Allah fa zai tambaye mu wallahi akwai wasu ababa da shi ga mun cire ido amma in dai na eh, wanda ma ke dan wanka ma musulmi ke kira ai wannan ai batija ne ne ai yana yin abin da ba daidai ba shi yasa shi na zana ai wannan dan izala ne yana yin abin da ba daidai ba shi na zana fada ai wannan dan shiya ne to amma shi kuma ga irin wayannan ababa muna gani muna kawo eh, duman luma shi wanga ababa muna gani mu cire ido wallahi Allah ya kama mu Allah ya kama mu me yasa muka ga wayannan ababa domin irin wayannan ababa muka cire ido muka cire ido me yasa zamu cire ido mu mun gani ko shi mu kaman bamu gani ba mun gani amma shi mu kaman bamu gani ba a wallahi zamu yi magana akan ta za mu yi magana a kansa sosai kuma insha Allahu muna roƙon Allah Allah ya taimake mu mu kawo daidaicin wannan Allah ya taimake mu mu kawo daidaicin wannan shi yasa jama'a za mu aje wannan ah, Abu Fadima Allah ya taimake ka baban Fadima yasa jama'a insha Allah za mu aje wannan haka kuma da ikon Allah insha Allah za mu ga mu tattauna akan haka wannan guntun zance kenan amma almuhim Shi shine nake gaya muku mun aika mata sako ko mun san kan yau zuwa dare za mu ji wannan sako a wurinta in ya kama nema a je a aje kamara gabanta mu tabbata wannan questions nan wallahi za mu yi za mu iya kokarin mu haraka in Allah ya so ya yarda mun aika mata sako kuma muna